kai idan ka san ɗalibinka ka faɗa masa magana bakar magana zai mai maka rabu da shi ka faɗa masa in ka san kada ke shi zai rama rabu da shi kar ka da ke shi eh, idan ka ga ɗalibarka tana aljanu musamman fi faɗa mata bakar magana tana aljanu ta baka bar gurin eh wallahi wannan an yi ba so shirin masaki ni ita taba faruwa wata ran kawai ɗaliba ta makara ka ce za a yi musu hukunci sai ta fara da sai na gudu azar malam zubar zai gudu na ce gwanan gudu saboda ka ji labarai kala kala yanzu in ta zabga maka mari bayan da zafi ruwa ta sha ko ba kama ne akwai ɗaliba kuma da ta malami yana dukan da ta kwashe bulalar ta ringa zura masa tai masa duka aka ce aldanu ya tashi aka yi mata tofi aka koma gefe shi kuma koma yana hanki aka aje shi a gefe da ya karshe ashe na ƙarya ne inda Allah ya tona asirin sai suka koma baya sun fito ban ɗaki yan matan suka taru sai suke hirar sun manta bayan staff room din malamai ne ga window aka ce ke wance amma kin burge wallahi malamin nan mugu aikin mana maganin sa sai ta ce ai saura malam wane <laughs> shigo malam wane na zuwa staff room yanzu bude ta ce saura ni to irin wannan labaran sun fi surin masaki suna da yawa to duk irin wannan ɗalibin ka ba su an ka bane tarbiyya kake masa in har za ka faɗa ya mayar rabu da shi ce ne ya zo da iyayensa sai iyayensa fada faɗa masa mahimmancin ka amma in kun yi kokawa ka ce sai ka nuna masa in ka ɗauke shi kai da shi kanka ka kayar ai a ƙarshe da kai faɗa da ɗalibin ka ne ai to duk irin wannan a ringa lura tsakanin malami da ɗalibi girmama juna kawai labarai irin wannan da yawa wallahi irin wannan da yawa barjik to in kana malami ya kamata ka zama kana lura kana tsara kana ruwa bakin gatari mai tarbiya ne kai ba mai kokowa da yara ba Allah ka samu dace na gaba jim an yasbira ala jafawatin tasdu min shaykhihi lalle hakuri da kaushin hali da yake bullowa daga malamin sa aw su'i khuluqin ko wani mummunan hali amma da sharadin in babu cutarwa a addinin ba cutarwa a tarbiyyarsa ko lafiyarsa ko sai da wannan sharadin